limamin masallacin juma'a na Sheikh Tijjani Usman da ke Nikon Junction Abuja sannan kuma general manager na Khalifa TV kuma shugaban kwamitin da'awa na ƙasa na kafircin muhabba. Tun da aka haifi Ibrahim Kaula. Kuma dalilin da zai sa a zo a tattauna akan wannan shi ne saboda duk Abin da larabawa suka faɗa shine annasu a da'u ma jahilu mutane suna kiyayya da abinda ba su sani ba duk abin da ɗan adam bai sani ba za ka ga yana kiyayya shi yana kyamashi. to shi ibrahim kaula ɗin nan yin bayani a rayuwarsa da karantarwarsa da ainihin irin yanda ya tafiyar da rayuwarsa ta kowane fanni wanda bai sani ba in ya je ya sani to wannan zai iya ba da damar ya fahimci wane ne Shehu Ibrahim wace irin rayuwa yi wannan shine babban makasudin wannan program na'am to Allah shi gafarta malam kamar yadda ka yi wannan gabatarwa a masu sauraro za su so a su fara da jin kaɗan daga cikin tarihin wannan shehun malami to alhamdulillah kamar yadda ka gani mun zo da malamai da yawa kusan in ce ni na zo in rako su amma kafin in ba su dama su faɗi waye shi Ibrahim Kaula ya kamata mu faɗi a wani wuri ne ya rayu shi ne ƙasar Senegal kuma a wani gari da ake kira Kaula ƙasar Senegal ɗin nan ɗaya ce daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma kuma ƙasar Senegal ɗin nan tana wani bigire wanda take kewaye da ƙasashe wanda musulunci ya daɗe da shigo su kuma tana kewaye da wuraren da aka yi bajiman malamai masana addinin musulunci wanda daga wannan ɓangaren duk sauran ɓangarorin afirka ta yamma suka ɗashi addinin musulunci saboda haka kaga ashe kenan idan an samu wani mutum daga wannan bangaren to shi a musulunci ba haye ba ne arewacin senegal akwai ƙasar mauritania da gabacin ainihin ƙasar senegal yankin gabas maso a ainihin arewa da kuma arewa kai tsaye to ƙasar Murtaniya ce. Ƙasar Murtaniya kuma duk mutumin da ya san tarihin musulunci ya san ƙasa ce da ta ɗauke ɗauke da bajiman malamai da sharifai. Idan kayo gabas kai tsaye akwai ƙasar Mali wanda ƙasar Mali duk wanda ya san tarihin musulunci na Afirka ya san cewa ƙasar Mali jigo ce a cikin addinin musulunci duniya ma ba ma ainihin na abin da ya shafi Afirka to wannan shine mauka na bigiran da shehu ibrahim kaula ya rayu kuma ya fito daga wacce usra ma'ana wani family wanda family din tun da aka san su to malamai ne hamshakai iya kakannin da aka sani na shehu ibrahim kaula to malamai ne masana alkur'ani in ka fara daga kan mahaifinsa a sheikh abdullahi wanda shi a kan shi zan takaita shehu abdullahi din nan ya rayu rayuwar ɗaukaka addinin musulunci domin yana cikin mutanen da suka ɗauki takobi suka yaƙi duk irin bautar da aka riƙa yi a baya wadda take ta irin addinan gargajiya har ma da abin da ya shafi yaɗa kiristanci da ainihin turawan mulkin mallaka suka zo kuma a lokacin suna mulki wannan shine mahaifin Shehu Ibrahim Kaula yana da 'ya'ya sama da da 25 kowannen su mahaɗacin alkur'ani ne masanin tafsiri to daga wannan gidan ne shehu ibrahim kaula ya fito saboda haka zan tsaya a nan don sauran 'yan uwa su yi bayanin wane ne shi kuma wannan mutumin da ya taso a irin wannan gidan kuma ya ɗauka ku? har ya wuce wa'innan ya wuce tarihin mahaifinsa wanda duk wanda ya bi tarihin musuluncin afirka ta yamma ba zai kare ba sai ya haɗu da sunan mahaifin shi ibrahim kaula To masha Allah bari mu je ga Imam Sheikh Munir Koza. Asalin su Shehu Abdullahi wani kamar da Maulana ya faɗa addini da jihadi dan addini. Ilimi da aiki da ilimi ga da suka Mutumin da ya tashi tun daga yaro akwai wata ɗabi'a da kake gani yana daga dalilan da ya sa sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dalilan da yake sa a aure mata dalilai guda hudu sai ce amma na fi zaba maka da hudu alaikum bi zati din tari ba ke da kan menene dalili idan mahaifiya ta zama abuciyar addini duk lokacin da ta haifi yaro ita ce tare da shi a koyaushe shi kuma yaro lokacin da yake fara tashi ba koya masa abu ake da baki ba a'a aiki ake yana kwaikwaya to idan aka ce maka shehu radiyallahu anhu ya taso a gidan ilimi gidan ibada to ashe tun daga tashin shi abin da ya fara gani ya fara ji shine ilimi da ibada dan haka zai tashi da ibada asalan wannan ita ce shehu ƙari akan abin da Maulana ya faɗa ko ce yana yana ƙara taliki akan maganar Maulana shi ya sanya wannan ce ta bashi damar da da ya girma sai yake faɗin wata magana maganar muhimmiya ce idan ba wanda ya fito a kyakkyawan asali bai sai faɗa ba yake ce alhamdulillah نشأت طاهرا ما قلت فخرا بل نطقت شاكرا ما قط جالست سفيها ولما أصحب سوى قبول yace na يتي wa. ni tun da na tashi tsarkakakken mutum na tashi ya ce ban faɗa don yi alfahari ba na dai faɗa don in godewa Allah kowa ku ya san matsayin godiyar Allah cikin ni'ima umarni ne na Allah sai ce abin da yasa na ce tun tashi na na tashi tsarkakakke ma kan ku su safiha ni fa ban taɓa haɗa mazauni da mutumin da yake wawa ba wawa shi ne wanda ke wasa da addinin alkur'ani ya fassara mana wa manyan rabu a millati ibrahima illa man safiha nafsa to shine ainihin wawa da tambarin alkur'ani sai ce to duk mutum mai wasa da addini ban taba zama shi to wannan fa ba za ta iya yiwuwa da mutumin da ya taso gidan nasu ma ba addini ba sai bayan ya yi wayo ya fara balaga sannan ce kai ni ina sha'awar addini bari in je in fara koya bai sai ce ma kafin galasu su biya ba to ashe da maulana ya faɗa mana cewa mahaifin shehu ga irin shi wannan zai nuna maka tun da ya taso a gidan addini da ilimi ya taso sai ya faɗa mana bi'ar da shehu ya rayuwa a cikinta bi'a ce ta Mauritania duk duniya ban cire ma kowa guda ba duk duniya idan an ce Mauritania a duniyar ilimi wannan kaulan wahidar ba sabani a cikin shi an san su wane ne Mauritaniya a duniyar ilimi suna cikin yankin al-Maghrib al-Aqsa kowa ko ya san daurin malaman Maghrib to abin da nake so ka kula akan shehu da ya tashi a cikin gidansu ilimi da addini ya gani da ya fito ya fara cuɗanya da mutane masu ilimi da addini ya yi cuɗanya da su kai za ka yi mamaki dan ya zama abin da ya zama cikin nagarta da ilimi ai bi'ar da ya taso wannan shine abin da Maulana ya fara yi mana bayani to wannan shine ƙari akan abin da Maulana ya faɗa ko in ce taliki akan wannan shehu radiyallahu anhu Tinda an ce wa in yi ƙarin bayani akan wane ne bawan Allah ne salihin bawan Allah mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakin shi ta wahid maulana bi ahmada minu wa bi rusuli wal amlaki fa huwa al muhaimin wannan dai a takaice shine shehu radiyallahu ta'ala anhu na'am asalin kalmar na'am wasu suna ganin kamar kalma ce da walfawa suke faɗa to amma gaskiya asalin ta larabci ne cikin kakannin shehu radiyallahu anhu akwai balaraben da ya zama a murtaniya ya taho ya shigo yankin futa dan kasan mahaifin shehu radiyallahu anhu shehu abdullahi yas mutumin futa ne aslan kafin maho jahuba ya ɗauko shi daga futa ya kawo shi yankin sinu salom ya ce ina so ka taya ni da'awa da kuma jihadi to a wannan yankin mahaifin cikin kakannin shehu da ya zo sai ya auri Biyar basaraken garin saboda an gan shi ya fito daga kasar ilimi kasar yankin magrib yankin morocco suna kwaɗayi sai suka haɗa auren shi da wannan basarauniyar sai aka haifi ɗaya daga cikin kakannin shehu to shi mijin matar sai ke ce mata anisati ce, to wannan ne sannu a hankali mutanen walfu ka san dai yadda kalmomin larabci in suka shigo yare ake dan karawa a rage a canza har suka zama haka wannan dan abin da na karanta na karanta wannan maganan a cikin wani littafi daga da ɗaya daga cikin jikokin shehu radiyallahu anhu ya rubuta sunan shi alfaida baina tahaddiyatil madi wa afaqil mustaqbal wanda a cikin wannan littafin haka naga ɗaya daga jikokin shehu ya dan yi bayani akan asalin sunan inyas din to inyas dai kamar asalin kalmar larabci ce daga anis anisati amma dai ga maulana na san zai zai bayanin shafiyan kafiya ta masha Allah a ah, to kafin mu kai kawawan halayen Maulana Mushe Ibrahim Yusuf da Allah tabbata gare shi ya kamata mu san shin a zamanin sahabbai ne aka yi shi na'am <laughs> domin abin ya tafi ya kamata a faɗawa mutane na'am Mushe Ibrahim Allah tabbata a gare shi an haife shi hijira tana dubu da ɗari uku da ainihin goma sha takwas a lissafin bature shekara ta dubu da ɗari tara daidai wannan shine shekarun da aka haifi Maulana Mushe Ibrahim da Allah tabbata a gare shi kuma a wani gari da ake kiran shi Taiban Yasen Taiban Yasen ɗinnan nan mahaifin shi ɗin shine ya kafa garin dalilin kafa wannan gari kuwa ya faru saboda kamar yadda sai Munir ya faɗa shi Abdullahi mahaifin Shehu ya zo ya shiga cikin rundunar nan wadda aka yaƙi turawan mulkin mallaka fito na fito yaƙi ba yaƙi ba wai da baki ba wanda ya sabbaba su faransa da suka abin ya yi tsanani sai da shehu abdullahi ya yi hijira ya koma gambia ƙasar gambia kuma ba turawan faransa ba ne da wasu asbab dai wanda suka wajabta wa shehu ƙarshe aka zo da shigar malik si ɗaya daga cikin manyan shehunan senegal ya shiga tsakaninsu da turawan faransa aka nemi shehu abdullahi ya dawo ƙasar senegal to da ya dawo sai ya kafa wannan garin da ake kira taiban yasen wanda a nan ne aka haifi shi shehu ibrahim kaula ya allah tabbata a gare shi tana da nisa wanda bai wuce kilomita 60 ba kudincin ainihin babban birnin kaula saboda haka wannan shine mahaifar shehu ibrahim ya allah tabbata a gare shi da shekarar da aka haife shi kuma cin da muna tare da malamai ya kamata mu ba su dama ina a cikin al'umma in gana kora su zuwa ga su abin bautansu shine Allah ta baraka wata ka ji hadaf na ɗaya kenan na'am wannan kira ga wanda ba musulmi bai shiga musulunci na'am shi ko musulmi fa sai ce to shi ko musulmi wal qasdu ihya sunnatul amini uhi tariqal qaumi lil quruni shi musulmi tun da daman musulmi ne ba ka kirawo shi zuwa ga addinin musulunci ba a ka mai da shi zuwa ga sunnan manzan Allah a ah, ah, don haka waɗannan abubuwa guda biyu shehu ya haka kasu na farko kiran wasu daga cikin waɗanda ba musulmi ba su shiga musulunci ya faru ba iyaka a cikin Najeriya a cikin Ghana a cikin dukkan kasashen da ya zagaya ya samu rawa da ya taka mai wato mai faɗi cikin shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci a najeriya nan yanzu haka akwai wani yanki a cikin inyamurai wanda wani mutum ana ce masa a sheikh ibrahim ibo wannan ko yanzu ka rubuta a google za ka ga wai a sheikh ibrahim ibo ba musulmi ba ne mafarki ya yi da shehu ibrahim yana kiran shi ya zo ya ci musulunci ya yi ta nema ina zai ga mai irin wannan fuskar ya ci karo da hoton shi ya tambaya wannan ina ta ganin shi a mafarki kusan kullum sai na gan shi na kira na zuwa ga musulunci ina zan same shi aka yi aka nusar shi inda zai samu shehu ya je ya anshi musulunci hannun shehu ya tsaya ya ɗauki ilimin addini kafin ya dawo da ya dawo duk yankin gaba ɗaya sai da ya shigar da mutanen shi musulunci har yau markas ɗin shi da ya gina markas ɗin shi da ya gina masallaci da makaranta wanda da da gudunmuwar shi mutanen Saudiya suka zo suka gina masa markas har yanzu yana nan a yankin Inyamurai ana ana amfana da shi daurin shi na idan ka dawo in aka je Ghana ka tambayi mutanen Tamale ni Munir da nake magana na taka naji sai da ne saci guda a Tamale ina zagayawa in ga inda waƙi'ar nan da Shehu radiyallahu anhu yake cewa a ah, faqala hal a kufaru wal majusu wal umara fa tabatin nufusu yace laqantu alafan walan tu'adda kalimatu tauhidi fatul hadda yace na laƙana ma mutane dubbai kalman tauhidi wanda lissafin su ma ya wuce iyaka kaga a cikin asuqu kum ila hadratil bar amma maganar raya sunna to anan ne zan magana dauri fa'ali na shehu kuma zan zana ɗaya biyu ko zuwa uku na abin da shehu ne ya share wa al'umma fage da asafu shadid waɗanda suka fi morar wannan aikin da shehu ƙila a cikinsa ake samun wani ya busa lasifika ya jefi shehu da mummunan kalma amma kuma a cikin masallacin da ya busa lasifika akwai asarar Shekh ibrahim na farko ya zo ya iske dukkan wato yankin afirka ta yamma al-mazhabu sa'id ma'ana mazhaban da yafi yawa shine mazhaban malikiya mazhaban malikiya ma wadda aka samu daga riwayar ibn qasim ibn qasim al-majani al-imam malik yana da shahararriyar abin da aka san shi da shi shine sallah a saki hannu sallah a saki hannu almajirin shi da ya nakanta daga wurin shi ya rubuta mudawwana ko shi da ya kawo kaulin ibn al-qasim akan sallan sajlu cewa ita ce abin da Imam Maliku ya tafi akan a yi ta a cikin farilla sai ce almajiri ibn Qasim da Abu Dawana sai ce ko da yake wannan kaulin ya saba da abin da aka ruwaita daga yawan sahabbai dan an ruwaita daga sahabi sama da goma sha bakwai kabu yayi shehu da ya zo ya iske dukkan wannan yankin ana sallan sadlu sai ce to gaskiya ya bi ya bi diddigi wallahi sadlin nan dai bata kai ingancin kabudu ba dan duk hadisan da za su faɗa maka sallan annabi in dai sun faɗi hai'a ya aka yi da hannu bayan takbiratul ihram to za su ce riƙewa kai duk waɗanda suke dogaro da cewa sallan sadilu ba inda aka rawaito annabi ya saki yi kabbara ya saki hannu a'a sai dai a ce ya yi kabara ba a faɗi riƙewa ba sai ce to wai rishin faɗin shi ya nuna saki yayi amma ga waɗanda suka faɗa da shehu ya auna ya ga ƙarfin ƙabdu sai ce wallahi sai an dawo da wannan sunna ba izayar da yan dariƙa ba su sha ba kai ka tambayi dattawa in an ce yan kabaru su waye almajiran shehu kuma duk iza yadda suka sha farkon dalilin ta shine wannan kabarin ka bar sunnar iyayenka ka Allah ya saka wa iyayena da shehannena da alkhairi amma dai zan ba annabi Muhammad to ba dan da ya ɗauke wannan izayar ba kaga masu masallacin nan da suke busawa suna ce mi shehu yayi da da sallar su sakin hannu za su yi ka tambaya babban malamin su na Kaduna shi wace irin sallah yayi ɗaya kenan ko daurin shehu har a masallacin masu zagin shi kuma wannan dukkan su sun sani ba wanda yake da ji a kai na biyu kai hakuri na gana duba lokaci sai na faɗa da <laughs> na biyu wannan maganan da muke a rediyo kafin zuwan shehu ko da yake farkon shigowar rediyo nake so in ce malamai fatawa suka yi suka ce haramun ne a sa karatu a rediyo haramun na'am daga ciki malaman zaria har rubutu sun yi suka aiko wa sarkin Kano suka ce ya tambayi fatawa wurin malamin shi menene halaccin wannan dan su dai suna ganin haramun ne a sa a rediyo sarkin Kano ya aika ma shehu da wasiƙa sai shehu ce ai ba laifi da aka kawo wasiƙa aka malaman zaria suka ce to ai me ba da hujja ba shehu sai rubuta littafi alhujjatul hujjatul baligha fi kauni idha'atil qur'ani fi radio sa'igha wannan shi ya share fage har aka yarda ma a sa karatu a rediyo yau masu zagin shehu ma da rediyon suke amfani suna zagin shi amma wannan yana daga cikin asar rawar da ya taka addinin musulunci ka bari in ƙara ɗaya na ce uku zan faɗa <laughs> daga ciki shehu radiyallahu anhu shine mutumin da ya taɓa tsayawa a rabitatul alamin islami kissa yana da yawa in aka ɗauki alakan shehu da rabita to amma dai almuhim wannan daurin wannan rawar da ya taka gudunmuwar da baya ya tsaya gaban rabisa wasiƙan da ya kaddamar tana nan a cikin sa'adatul anam da ya kawali shekhul islam shehu radiyallahu anhu ya ce ya kamata kasashen larabawa masu wadata kasashen musulmi su tashi su aika delegate a tafi afirka a game yake faruwa sai ce a ko ta zahira wannan zahirar Ƙasashen Afirka ce kamar ƙasar ni da na fito Senegal 99% na 'yan Senegal musulmi ne. Cisin da tara cikin ɗari na 'yan Senegal musulmi ne ce kai za ka iya ƙarawa ma da wasu ɗugunguna. Sai ce amma yanzu musta'amirun mutanen mutanen mulkin mallaka suna shigowa da kuɗi suna gina coci-coci a garin da ba Kirista sai su yi asibiti sai su yi makaranta sai su yi rijiya su duba wata bukata na mutanen garin sai su yi sai su hada da coci ya ce da haka suna ta kiran mutane zuwa ga eh, nasaranci kiristanci sai ce ya kamata ya ce mu kuma kasashenmu akwai talauci harkan da'awan yana yin wahala ya kamata kasashen musulmi da kuke da wadata ku tura afirka ku gami me yake faruwa lalle akwai buƙatar musa'ada Maliyya. gudunmuwa ta kuɗi da za a riƙa ba du'at na musulunci a nahiyar afirka tamu don su yi aikin da'awa. Shehu shi ya fara ba da wannan application din. suka amsa yau waɗanda suke zagin shehu sun fi kowa zuwa su amsa wannan kuɗin. Wallahi shehu ne ya fara ce a bayar da aikin addini. In na ce ba dan da na ga tun da na na lokaci in na ce zan yi ta bayani akan wannan asar ɗin shehu a irin wannan suna nan ba iyaka akan muku ba. Maulana ya ce in ci gaba in kara da wani abu to. Kafin zuwan shehu bayan zuwan shi an fitar da tsarin makaranta nizamiya a makarantun islamiyya duk malamai suka ce wannan abu a ne ya za a zo a tattara mutane a aji a ce za a karantar da su madda iri ɗaya a lokaci ɗaya ai abin da aka gada kowane mai karatu ya zo da littafin shi ya karanta a fassara mai ce sadaka Allahu azim ya rufe na kusa da shi ya daga wannan tsarin na a shiga aji a ba da samfur ɗin karatu iri ɗaya a gina azuzuwa tsarin nasaru ne don haka ba mu yadda da wannan ba shehu radiyallahu anhu yace a a'a ba bid'a ne, ka karanta littafin shi a tafsiratul anam fi annal al-ilma huwa al-imam a khatiman littafin abin da ya faɗa ta kafa makarantu irin wannan sunna ne ma ba bid'a ba to yau daga cikin masu cewa mai shehu ya yi ba waɗanda suke amfana da tsarin gina makarantun islamiyu a wannan tsarin da shehu ne ya tsaya ya kafu wannan in na ce zan yi ta faɗa a ta na shehu radiyallahu anhu da rawan da ya taka wajen ciyar da wannan addinin gaba kuma har masu zagin shi ko mullar shi suka ɗauka sannan suke ci gaba. Shehu radiyallahu anhu ya zo ya iske lokacin da ake mu'amala tsakanin malamai da masu mulki ana ganin kamar akwai kuskure sai ce a'a a shige su da taka tsantsan don a amfana da alherinsu a kuma san hanyoyin da za a kubuta daga sharrukansu shi ya sanya a Senegal ya yi alaƙoƙi da shugabannin ƙasar Senegal a Najeriya ya yi alaƙoƙi da shugabannin Najeriya a Ghana ya yi alaƙoƙi da shugabannin Ghana a Masar ya yi alaƙoƙi da shugabannin Masar a Saudiya ya yi alaƙoƙi da shugabannin Saudiya ban rukun ɗan faɗi wani misalin alaƙar shi da shugaban Najeriya Gawon Gawon ba musulmi ne. amma ɗan shi na fara sunan shi Ibrahim kuma ya sanya masa sunan Ibrahim saboda shi Ibrahim ba magana ba ce da na tsince ta a bakin titi bari ka ji isnadin ta da na sani akwai wani ɗan uwa a Kano barista Ahmad Tijani ya kasi mutumin Kano ne amma mazaunin Abuja lauya ne shi yake ban wannan labarin baki da baki yace sun je gidan Yakubu Gawan tare da wani abokin shi wanda abokin shi abokin shi barista Ahmad Tijani ya kasu yana rubuta tarihin shehu to yana so ya tattauna da waɗanda suka yi zamani da shehu dan ya ga me zai ƙara samu da isnadi ba firar bakin titi ba suka je gidan Yakubu Gawan saboda Yakubu Gawan yi alaƙoƙi da shehu da ya ba su ɗan bayanan da suke bukata sai ce to idan an kammala littafi za a yi lancin a sanya ni cikin baƙi masu halarta sai aka sanya shi da aka zo lancin suka koma don su kai masa invitation sai yake ce musu bai kamata a ce an ƙaddamar da littafin tarihin shehu ibrahim a najeriya ni ban halarta ba sai ce amma wallahi ban da lafiyan da zan iya zuwa babban ɗana Ibrahim ya ce don shehu Ibrahim na samun suna halin ne na ji wannan kisa baki da baki ya gaya masu ya ce don shehu Ibrahim na sanya masa suna sunan Ibrahim saboda ina girmama shehu sai ce to shi kuma yana Ingila sai ce amma zan magana ko a lugusau ko baban gida wani daga cikin su wanda yake da iko in yana da cikakken lafiya ya wakilce ni a taron to a nan yake ba su labarurruka da yawa to a nan sai na juma wani labari wanda ya mun daɗi ana yaɗa shi da ɗan gyara to a ji shi yau daga bakina da isnadi maka ta malaman hadisi haddasani Ta <laughs> ya ta barista janiya ka sai kala haddasani yakubu gawan Ya ce na taɓa roƙon shehu neman addu'a akan mulki na in yi ta mulki har in mutu shehu ibrahim ya kuma ce sai shehu ibrahim ya ce min a abala ba zan iya ɗaukan ma wannan nauyin ba sai ce amma ina yi maka zamana matukar ina da rayuwa matukar ni ina da rayuwa ba mutu ba to ka shiga cikin aminci mulkin ka ba abin da zai same shi amma ranar duk da ka ji an ce yau ba ni a duniya to hukum yana iya faruwa na'am yakubu gon ya maimaita musu wannan abin da zai baka mamaki yanzu nan ka shiga ka ga ina nan zaune ina daga ina danna wayata abu guda biyu na bincika yaushe ne date na wafatin shehu yaushe ne date na juyin mulkin gawan shehu ya yi wafati 26 ga watan july 1975 yakubu gawan an yi juyin mulkin shi 29 ga watan july 1975 wafatin shehu da kwana uku ya ce shehu ya gaya min in dai yana da rai to mulkin shi ba yadda ya ce mulki na ba yadda damuwa sai ce amma duk ranar da aka ce ya bar duniya komai na iya faruwa ce da barin shi duniya da juyin mulki na kwana uku wannan shine shi Ibrahim Akaram Kallan na'am to masu saurare kada ku sha'afa eh kuna da mutum ya zo ya yi wani aiki ko a duniyance ko a addinance to lallai zai fuskanci wasu kalubale to shehu ibrahim Allah tabbata a gare shi daga cikin ƙalubalen da ya fuskanta a ainihin zamaninsa to yana daga ciki ainihin su turawan mulkin mallaka domin sun ga cewa shehu ibrahim mutum ne wanda duniyar musulunci gaba ɗaya take sauraron shi shi kuma bai taɓa yin wata mu'arada in dai mu'amala ce ba saboda haka sun nemi cewa su dakushe basirar shehu a cikin yaɗa harshen larabci domin yana daga cikin abin da ya yaƙa yaɗuwar harshen faransanci da kawar da harshen larabci daga cikin al'umma. Shehu Ibrahim ya dage da gaske wanda daga ƙarshe sai da ta kai azhar sharif suna aiko mai da malamai bayan ya kafa makaranta ta larabci wanda ya ambace da sunan mahaifinsa. Bayan wannan akwai kalubale da yawa wanda nake son mu koma kan shi. Na so ka tambaye ni ka ce to ka ji ayyukan da Shehu Ibrahim ya Amma yanzu ya aka aka samu wasu mutane da suke wata irin rayuwar da ta saba da abinda muka ji yanzu. Malam jira nake ka numfasa to amma. <laughs> amma kuma sai su ce wai koyarwa shi Ibrahim suke bi wannan tambayar ni na yi ta ina shan su ce sai ya dimu ne koza da dama mun gayyato shi ko muka rako shi da Allah ya mana ta'aliki akan wannan shinya abin nan yake so ya zama bambara kwai mun dai jira yi shi Ibrahim ba ya da wani abu sai tilawa alkur'ani ba ya da wani abu sai raya masallaci ba ya da wani abu sai karantar da addini ba ya da wani abu sai kyakkyawar ɗabi'a da mutumin da yake na ƙasa da shi da wanda yake ganin cewa shi ma ya iya yin kafaɗa da kafaɗa da shehu a cikin ilimi ko wata martaba da mutanen da suke musulmi ne da waɗanda ba musulmi ba da mutanen da suke shugabanni ne na duniya da mutanen da suke irin yaransa da irin fatarsa da mutanen da suke a'a larabawa ne kai har shugabanni irin na china da yugoslavia duk shehu ibrahim ya yi mu'amala da su ya aka yi kuma yanzu ya zama wasu suna danganta kansu da shehu ibrahim kuma sun sha bamban da shi sai dimu ne ta'alimuhu wa ara'uhu ko wa wannan dai haka to amma ko shi ya ce yana daga ayyukan da shehu ya yada harshen larabci sai ce ya yada harshen larabci ta hanyoyi da yawa sai ce daga ciki duk inda ya je zai ziyarci almajiran shi to baya magana da kowane yare sai da larabci sai ce don haka wannan ya shaukantar da yawa daga cikin almajiran shi su je su koyi larabci ko dan su ji me yake cewa ya ce daga ciki sai da ta kai almajiran shehu sun mame da wasu mustalahat wasu ko kalmomin maganan su ma larabci zaka ji ana dan faira ahali dan kabaru zikiri hailala majalisi yace duk waɗannan mustalahat ne da zaka ji a baki almajiran shehu yace ko duk larabci ne wannan irin daurin shi ka koma Allah sa ka samu daman komawa kan littafi ka ga wane ne Shehu daga bakin maki har yana so ba yi wani series a me wannan sunan Shehu Ibrahim waye Shehu daga bakin maki dangane da wannan zahirar da Maulana ya ce ta ya Shehu radiyallahu anhu ya zama ga ayyukan da yi amma ko ga wasu mutane suna danganta kansu da shi amma kuma suna wani aiki daban wato abin guda biyu ne abu na farko abu na farko akwai shi duk mutumin da zai fi wannan baya fitowa a sufa shi sai ya duba mutanen da aka fi yarda da su a cikin al'umma wato zai yi zamba ke zai yi zamba sai ya fito da sufar su yau idan mutum yana so ya tare ka hanya Allah ya ya kwace ma babur ko mota a cikin dare ko a dokar daji sai ya yi maka shigar mabukata cikin darura ya yi ta kokarin tsaida ka ka taimake shi yana cikin hali sai ka tsaya sai tuce ka ba mai neman ce ba ko bane macuci macuci ne ya yi kama da mai neman taimako idan mutum yana so ya zo ya yi damfara sai ya shigar malamai sai ya shigo wuri a buɗa masa sai ya samu damar yin damfara ba malamai ba ne yan damfara ɗan damfara ne kama da malamai to waɗannan masu wannan ara ɗin su ba yan tafiyan shehu ba ne? amma da suka ga amsuwar da shehu Ibrahim ya yi saboda kasancewa shi mai gaskiya mai addini sai ake zaton duk wanda aka gani tare da shi ma mai addini ne da aka yi ana so a cuce ka sai an yo shigar mutanen kirki ka taba ganin mazambaci ya fito a sufa shi ya yi nasara ai dole sai ya canza salo misalai da yawa da ke nuna waɗannan mutanen ba tare suke da shehu ba amma suna da wata hajar su da suke son saidawa ba za ta saidu ba sai sun dawo cikin mutanen shehu misalai ne da yawa saboda lokaci zan wadaci da guda biyu kaɗai na farko za ka iska mutum ya zo gari boka ne ɗan damfara ne ɗan tsubbu ne ɗan duba ne amma sai ka ga ya sawo babban riga ya riƙe dogon calmi irin na yan wazifa ya kawo hoton shehu ibrahim ya manna a kofar gidan shi in fatahi ya samu ya sai mota ya sa hoton shehu sai a rika ɗauka yana da alaƙa da mutanen shi amma ko wazifa ya yi kaga ɗaya sana'a shi kawai yake yi sai ya yi tazahur da mutanen Allah na biyu wannan wani abu da ya faru akwai wani abu da ake yawo da shi ana ce masa shaƙen shehu Ibrahim wani kayan abu ne kamar amuru amma sai aka yi wani dan gwangwani aka sa hoton shi ake masu shaken shaƙen shehu in wani ya gani sai ɗauka kayan mutanen mu ne amma da na diddigi kamfanin da ake yin wannan abun daga Ghana ne mai yin wannan sana'ar mace ce kuma wallahi irwacin waccan bangaren ce isnadin wannan maganar akwai wani abokina mutumin jiga sunan shi Alhaji Awolu Jega yana business da mutanen Ghana shi ya faɗa min ya ce wannan matar mai kamfanin shaƙen shehu ta taɓa gayyata wasu manyan malaman izalar ƙasar nan su biyar ya ce ni na yi aikin ticket ɗinsu da accommodation ɗinsu da komai suka tafi Ghana ya ce ta kashe kuɗi over 5 million naira cikin hidiman zuwansu ita ke da shaƙen shehu kaji wani lahajinta amma da ta so ta cuce mu sai ce ta zahur da shehu ibrahim har ta kamfani mai sunan wani shaƙen shehu so irin waɗannan shi ne dalili mafi yawa zaka iske ba mutanen shehu ne damfara ce shi ko shehu tun da na Allah ne dole idan za a yi damfara sai an yi kama da mutanen Allah lamalan.